Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu. Majalisar mashawarta ta da'ir Agadas ta yi wani tattauna tare da al'umma a ranar Laraba da ta gabata domin yin musanya kan jagoranci na da'ira za ku ji karin bayani tare da magajin gari da kuma al'umma. makarantu da dama na da'irar difa ambaliyar ruwa ta shafa a wannan shekara ta dalilin bacar kogin kuma dugu a cewar babban ma'aikatar ilimi ta yankin bai wata ziyarar gani da ido za ku ji karin bayani ya kungiyoyin matasa da mata na karamar hukumar sai suke yi domin bunƙasa zaman lafiya cikin yankunan su eh, shine rahotonmu na musamman To madalla yanzu ga labar naku daki daki bayan shekara guda na aiki da'irar birnin Agadez tare da tallafin shirin ci gaban tsarin mulki Pagoda ta shirya wata tattaunawar bainar jama'a a ranar 20 ga watan oktoba a zauren alliance française da ke agadas tattauna tsakanin zababbun wakilan jama'a da kuma al'umma kan batun hakkin da ya rataya abdurrahman turawa magajin garin da'ira birnin agadas a cikin rahoton musamman Wata tattaunawa ce mai kai mu gaban al'umma bisa ga batutuwan haƙƙin da suka rataya da kuma sake maimacin lissafin kasahi don jama'a ta fahimta ƙarara da menene jadawalin tsarin kwamin. Mi muke nan muna yi wa'anne maki gare mu a fuskar kwamin ɗin. Mahimman jawabanmu jama'a ta ji su shine tada komaɗa. Tada ko sai an sake girkin yanayin kyakkyawan jagoranci ya za a fuskar bari aiki fuskar kudade da fuskar hilaye. Mun kokarta fasarta sakamakon jimillar dukkan ayyukan da muka yi. Akwai babi da dama inda kwamin ta cika launin da ya rataya a kanta yadda ya dace. Sai dai ba mu iya zana su duka. Muna alfahari da yau muna kan turbar ci gaba, ci gaba tashin kuɗu. Muna da ayyuka da dama da za mu aiwata ta halaliyar mu da kuma kan yarda da abokanan hulɗa suka mana. To bayan wannan tattauna al'ummar da'irar Agadas eh, ta yi tsokaci game da rahoton hakkin da ya rataya ga hukumomi da aka zaɓa musaurar wasu daga cikinsu duka cikin rahoton Musa Mamman. Na gani ma'aikatar magajin gari na Agadas suna nan da aiki ga al'umma saboda a lokacin da ya wuce akwai ayyukan da ba a gani a ƙasa amma yanzu ana gani a zahiri. Kun sa akwai ma'aikatan magajin gari da ba sa kusanta al'umma amma wannan ya bani damar faɗin ra'ayina saboda da na gane akwai yawan abubuwa da Mary take yi ba a saka shi cikin rahoton abin da suka yi. Ya kamata duka abubuwan da suke yi su saka shi domin domin ƙarshen wa'adin mulkin su su ba da sakamako gamsasshe ga al'umma. Akwai abubuwa guda biyu domin akwai waɗanda suka suga magajin gari suka tura shi ya yi kuskure saboda riba da suke samu gare shi. Ta wani bangare kuma akwai waɗanda suka gai gaskiya wato ba a yi aiki ba. Idan aka yi la'akari duk da ke shiga ma'aikatar magajin gari bai aikin da ya dace ba saboda haka nake tambaya magajin gari ya biya saboda a yi aiki bayan girbi cikin ƙauyukan Nijar ne yawancin al'umma suke biyan lanho ko sauran haraji misalin ƙaramar hukumar bande yankin zandara inda magajin garin yake kira ga mutane da su cika hakkin ƙasa misali magajin garin maimman shafi'u alhaji sule na bande a cikin rahoton maki usaini zan yi amfani da wanda ma in ƙara kira ga al'umma bisa biyan diya tunda munan da'ira mai wannan diya ita ce zuciyar da'ira in babu ita hukumi tsayuwa yake cik kalilan ginin da kuke gani shine da a shine ake iya yin wani abu don kuma muna ƙara kiran al'umma tunda yanzu ne lokacin da dan wani abu a yi ƙoƙarin wannan a biya diya tunda shi wani tsari da kuke gani fa a yanzu su kuwa ce zuba mu ne akai wanne ne na gaba mai biyan diya kuma ma a nan a meri haka ne tsarin yake a sahun gaba mai gari ko garin da suka biya diya su ne sahun gaba ba wai an ce diya ba wai karo kaɗai ba hal na kasuwanni duka diya ce ta ƙasa nan in ka biya shi kenan salam ka ƙare Zaman taro kan kasafin kuɗi na ƙaramar hukumar Gudumariya ya kammala a yau Juma'a bayan kwanaki hudu na aiki. A tsawon wannan zama hukumomin wurin da kuma sarakunan gargajiya da kullen jama'a da shugabannin ma'aikatu sun tattauna kan kasafin kuɗin shekara ta 2023 na ƙaramar hukumar Malam Ibrahim Mani magajin garin Gudumariya a cikin rahoton Muhammadu Mado. A game da ayyuka na shekara 2023 kasafin kuɗin da'irar mu mun kasafta shi ne da abin da zai shigo da wanda za a kashe da suka kai miliyan 294 da 'yan kai. Akwai bambancin kasafin kuɗi na wannan shekara wanda ya fi na shekara mai zuwa wanda kuwa yana da nasaba ne saboda har yanzu ku mu samu tallafi na rarar mai ba. Babban makamin samun kuɗin mu shine haraji. Wannan shekara mun sake sabunta girgam na ƙididdigar ma'aikata da za mu amince da shi mu gabatar a wajen wannan zama. Mun bai wa fannin ilimi da kiwon lafiya mahimmanci inda muka ɗauki nauyin jami'an asibiti shida. Mun yi tanadin ɗaukar zama shida da masu dafa musu shida da kuma direba da mai gadi. Tare da ambaliyar ruwa a wannan shekara a yankin Difa babban ma'aikatar ilimi ta yankin ta gudanar da wani rangadi gani da ido a ƙananan hukumomi domin sanin halin gine-ginen makarantu suke ciki. Muhammadu Sule Orci, daraktan ilimi na yankin Difa, ya yi bayani kan matsalar a cikin rahoton Mani Musa. dala komin da cikin lardin shatimari ya shafi kargamari da kuma desan manga su ne makarantu biyu da suka kasance zagaye da ruwa da shiyar kula da karatu na franco arab na difa da muka tantance yara 717 da suka bar wajen tare da iyayensu da aka sake musu wasu makarantu a shiyar kula da karatu na difa mun tantance ɗalibai 448 takwas a bangaren shatimari ɗalibai talatin a bangaren boso ɗalibai ɗari sha biyar inda a jimilce ɗalibai sun kai dubu da da saba'in abin ya shafa muna ta dubawa a wajen abokanin hulɗa wani irin tallafi zamu mu baiwa waɗannan ɗalibai Daga ranar 23 zuwa 27 ga watan Oktoba aka gudanar da baje kolin irin noman rani a Margu Beri jihar Bobo yankin Doso. Haɗuwar da ta tattara masu noman rani kusan dubu goma na yankin Tilabiri da Doso. Wannan haɗuwa ta bar manoma damar yin amfani da wani tallafin kuɗi na kungiyar ONG Swiss Ed, ta yadda za su samu irin shuka mai inganci. Jibo Banya shugaban ƙungiyar manoman Nijar a cikin rahoton su mana Amadu. Gaskiya iri ne na gida da muke da tabbacin iri ne mai inganci da aka samar ko ta hanyar ma'aikatar binciken iri ko ta hanyar manomanmu. Manufar shine kirkirar wata kasuwa tsakanin masu samar da iri da ƙananan masu samar da iri domin su tsara lokacin noman rani da kyau da zai ƙarfafa lokacin damuna. Muna nan da aiki na kare irin manoma wanda ci gabanmu noma na zamani. zamani shine zai ba da damar tanadin albarkar ƙasa da kuma baiwa manoma damar samun hanya mai kyau waɗanda a fannin lafiya kaya ne da ba a shakka su da komai. Gina ƙasa Afirka tsakanin demokradiyya da juyan mulki shine takin wani zaman taro na kwanaki uku da ya ƙare a yau a Yamai da ƙungiyar 'yancin tsarin mulki ta ƙasa ta shirya. Farfesa Nare Umaru shugaban kungiyar ya yi tsokaci kan rantsuwar shugabannin da suka fito bayan juyin mulki a wasu kasashen yammacin Afirka a cikin rahoton Asuman Shina. un coup de la la prise pouvoir par force. Juyin mulki karbar iko ne da karfi. Alhali waɗanda suka zo kan mulki suna buƙatar wani tambari na demokradiyya domin su ci gaba da jan ragamar ƙasa. Saboda haka ne ba su dukkan hukumomi. Suna neman yarda daga al'umma da kuma daga alƙalin tsarin mulki. Alƙali da shiga mawayacin hali idan ya kasance a gaban mai juyin mulkin da ya zo karɓar rantsuwa. Karɓar rantsuwa a gaban alƙali bayyana nufin cewa shugaban ya dace da doka. A wajen alƙali kawai ana yin hakan ne domin a gudanar da harkoki da kyau. la situation soit gérée au mieux. Gungun tutubar juna na mata a gaya na samun horo kan karfafa ƙwarewa batutuwa da dama ne za a tattauna a yin wannan horo kamar jagorancin mata ginshikan sadarwa mai kyau da hanyoyin nazarin batutuwan tsaro madan ramatu jara wata mai bada horo a cikin rahoton fadal alu. a buɗe a waye musu kai bisa kan menene shugabanci kamar makamman shugabanci da ake ce ma pledoyer kamar neman canji kamar neman a gyara harkokin zamantakewa kuma kamar yadda za a yi kamar in kana so ka yi magana tare da shawara kamar yadda aka ake yi a yi shawara kai ka ci riba shi ma wanda kai da shi kuke shawartawa shi ma ya ci riba don sun ce suna son a kawo musu ilimi bisa wannan kuma sun ce suna son kuma a kawo musu ilimi kamar harkar zaman lahiya na cikin gari kamar kaka za a yi mata su ma su samu su sa hannunsu cikin wa'annan neman kwanciyar hankali cikin gari saboda waye kan da aka kawo musu allah ya amshi roƙonsu an kawo musu su ma su koma can gida cikin ƙauyuka da karce-karce inda suka hito su je su ma su je su waye musu kai ya zamanto su ma kamar sun zo nan meri tare da mu sun yi waye kai Ayyukan haƙar ma'adanai a gargajiyance na tattare da haɗari ga muhalli, amma duk da haka akwai hanyoyin takaita haɗura kamar yadda David Baratu, masanin taswirar duniya kuma mai bincike a ma'aikatar ERD ya ce a cikin rahoton Rahilatu Sumana. Les données Bayanan kimiyya suna nan. Ina tsammanin za mu iya yin sadarwa kuma hakan ne muke yi ta hanyar shafukan sada zumunta a game da haɗarukan haƙar ma'adinai ta hanyar gargajiya. Aikin jarida na kimiyya na iya taka rawa a kai, amma kuma yana da muhimmanci a yi sadarwa a game da gaskiyar faɗaɗa ayyukan ma'adinai da muke yi don saboda gwamnatoci su kula da wannan matsala. Muna shiga cikin aikin zane-zane na ayyukan haƙar ma'adinai a gargajiyance. Muna samar da bayanai da ke nuna misali shekaru arba'in na faɗaɗa ayyukan ma'adinai a Nijar kamar mahaƙar Samira. Ana iya yaɗa shi zuwa ga al'umma kuma wani labari ne da ke kaiwa ga gwamnati. Idan jama'a ta matsa za a iya ɗaukar matakai na daidaitawa. Mafita ba haramtawa ba ne, mafita ita ce a daidaita kuma a kare muhalli a cikin waɗannan ayyuka. Sai rahoton mu na musamman a Nijar domin amsa kalubalen tsaro ta yi koyi da kuduri mai lamba goma sha 25 na kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasashe mambobi suka amince da shi a shekara ta biyu wannan kuma domin tabbatar da halartar mata wajen ɗaukar matakan rigakafi da kuma kula da daidaita yaƙe-yaƙe a ƙarmar hukumar sa yankin Tilaberi ƙungiyoyin matasa da mata na kokowa domin bunƙasa a zaman lafiya ya tabbata. Fati Amadu ta haɗa mana wannan rahoto. A cikin ƙaramar hukumar Sai, mata da matasa na cikin dukkan ƙungiyoyi masu fafutukar tanadin rigakahi ga duk wasu rigingimun da za su iya bulluwa kuma tare da haɓaka zaman lahiya. Amma duk da haka ya waje ba a ƙara damawa da mata a cewar Madam Hassan Safiyatu Abdullahi jami'ar tuntuɓa gabatun jansi a garin. In zancen tashin hankali ya zo, mata ne ya shafa, su ne iyaye yayu su ne ke zama tare da yara. Tunda suka ji zancen tashin hankali, mata da matasa suka tashi tsaye ga kansu. In biki mata suka je, suna firar, in samari suka je a majalisunsu, suna yada labarai saman tashin hankalin. Suna neman masu taimaka musu, kamar kungiyoyi masu zaman kansu. Suna shiga anguwanni, in sun ka buƙaci aiki da mata, suna kiran matasa, dan yayunsu ne kuma yaransu ne. Duk abin da ya samu yaro, ana cewa uwa ce. Suna yin wayar ciyar da kai suna damawa da juna dan shi ne kuka ga duk da isowar tashin hankalin a nan makwabta abun bai shafe mu ba tunda mutane sun shirya tun da wuri sun nemi taimako Allah ya ba su dan kungiyoyi masu zaman kansu suna tallafa musu babu makon da ba a bayanai saman daurewar zaman lafiya cikin da'irar ta sayi duk wannan kuma sakamakon aikin mata da matasa ne don haka ne karamar hukumar sayi a cikin dukkan ayyukan da take dauka na matakai take sanya matasa ta hanyar wani tsarin shawarwari amsatu bubakar mashawarciya ta kwamin insai ta bayyana wannan rashin tsaron yana da tsari na shawarar shi wajen neman kwanciyar hankali a nan garin sayi ko a kwanakin bayan nan an yi taro kungiyoyin matasan suna da yawa dan sun san da cewa in babu zaman lafiya zaman su ba ya yiwu ba ko sun yi karatu sun samu digiri in babu kwanciyar hankali karatun baya da amfani kowa ya san da cewa matasa su ne kasa. dan shi yasa na ce duk abin da ake so a yi in ofishin magajin gari ne yana kiran matasa mata gaban kowa a yi magana in wasu ne da ba na garin ba suka zo wayar da kai ana kiran su in wani wurin ne kuma za a aika su don su samu wayar da kan ana kuma aika su su tafi don duk abin da mutum ya je ya koya wata karuwa ce gare shi bisa sanin mahimmancin mata akan haɓakar da zaman lafiya mahukuntan garin sai na ƙoƙartawa domin ganin mata an dama da su gadan-gadan ga duk wasu ɗaukar ɗaukar matakan da za a yi. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sidiyo Kalangu barin barku da Karim Hasumi Guruza da zai gabata muku da labaru da harshen zabarmanci a huta lafiya.